in tafe ta yi illa babu shegiyar kungiya munafuka mai ɓata aƙida mai cutar da musulunci irin interpret amma ka san interpret din tana da sunan naki daban-daban kaga sunanta a Kano interpret lajanatu du'at lajnatu ta'awunu baina du'at sunanta kenan a Kano sunanta kenan a Bauchi ma da sunanta a Jos ma da sunanta su waɗannan yan interpret din su ne suke haduwa da yan tijjaniya da yan kadiriya da masu karyar ahlus sunna kwanan nan wanda daga cikinsu ya fito wai ana ce masa imamu ahlus sunna a imamu ahlul bidan dai kun ji abin da yake cewa yace a ba a dawa a musulunci gashi na yace ba dawa ba dawa wato babu alwala wal bara'u kenan ko ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunahum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tuku fi suduruhum akbar kad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun yace babu gaba yace babu gaba yuwadduna man hada Allah wa rasula yace babu adawa dan ma ya gamsar da ‘yan uwansa ‘yan interpret ‘yan maja sai ya ce ai wannan da ya Eh, salatin salatul fatihi ta fi salatul ibrahimiya sai yana kirawa ga yan uwansa yan tijjaniya su ma su ja hankalinsa ya dawo cikin taitayinsa ai su ma da nasu idrisu a bauchi ya yi magana ai an samu waɗansu je sun ce masa ba daidai ya yi ba wasu kuma sun goyi bayansa ƙarya kake dattijo ƙarya kake yi ƙarya kake yi ni ba wadda ya zo ya ce mun ba daidai ba don wanda ya zo ya ce min ba daidai ba na san kafiri ne wanda ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sai ce ba daidai ba kafiri ne da haka ko da gigin ba sa wallahi ba wanda ya zo ya same ni ya gaya min ƙarya kake yi wannan ya faɗa ne don ya gamsar da 'yan ɗariƙu cewa su su ma su ja hankalin nasu ai su ma sun ja nasu to ni ba naku bane in dai wannan aƙida ita ce taka ni ba naka bane ba abin da ya haɗa da kai ni ba ɗan ba bane ni ba da cikin lajar ta'awunu du'a ni ba da ciki ni musulmi ne muwahid mutamassik bil kitabi was sunna ba abin da ni da kai kuma ni ba dan kungiya bane wallahi kariya yake yi da yace wai an zo wai wasu zo sun ce mun ba daidai ne ba kariya kake yi kai ma da ka zo nan da daddare abin da kace mun kace mala idrisu ka zama uba yanzu ga wani kana nan kai kana nan kai yace mala idrisu ka zama uba akan tauhidi da ka ce mini abin da faɗa ba daidai ba da na ce kai kafiri ne don ka san wanda ya ɗauki uluhiya ya biya ma wani kafiri ne ba ka faɗa ba da ka wannan interpret ne ya sa ya faɗi wannan magana akwai lalatattu suna nan suna lalata aƙida don su gamsar da 'yan ɗariƙu wannan maja ɗin ta hana su yi da'awa kan tauhidi ma ba shi da wani a cikinsu ya fito ba yake cewa wai wallahi da mu saboda kara ne muka yi shiru ba ma karanta kafirci da ke cikin jawahirar ma'ani to amma yanzu aka matsa mana da mu zo muna karantawa na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji ashe akan aqida akwai kara akan tauhidi ashe akwai kara har ma sai an matsa muku interfet kenan maja maja kafirar aqida ta hana aqida ta hana ta hana karantar da aqida ta hana karantar da tauhidi kara kai za su iya sokan ahli sunna ma su ba da kara ma dan bid'a kun san kun san abin da ya haifar da maja ne kan a Kano kun san abin da ya haifar da maja a Kano abu biyu ya haifar da ita zan faɗi ɗaya ɗaya ba zan faɗa ba he daga baya kun san li kulli makanin maqal wa li kulli maqalin makan kowane dan faɗi ɗaya kun san ɗaya ɗayan da dan faɗa shine idan za a je ciwa-ciwa da ci wajen gwamnati sai su haɗa kansu dan suka je daban-daban ba samu biyan bukatar su ba to sai a hada a ce ai ga dan ga yan kungiyar kadiriya ga yan tijaniya ga yan izala izala ma ga ta jos ga ta kaduna ga wane ne ga wane ne idan suka yi haka sai su cika wa gwamna idanu to aka tashi ba da kyauta sai a ba da mai romo mai tsoka yawa to yayi daidai abin suke kenan a ba ku gaba ko shugaban kasa da ya tura su Nijar ba ku gazin da suke kwamba ba ga dan tijaniya ga dan kadiriya ga dan izala ga dan kaza ga dan kaza aka tura su amma sai aka dawo kuma he kowa ya koma majalisansa yana sukan juna amma lokacin da za a aike su a ba su kudin jirgin sama a ba su kudin abinci a ba sun haɗa kai haka suke to yanzu ma za su je wajen gwamna a nan garin ma haka suke ba ga kan matsala ta ma ba ba ga kan matsala ta ba ga yan tijaniya yan gidan shehi ga yan zalan gwallaga ga na bakin kura ga na kaza ga yan gargajiya ga yan gada ga yan gada ga yan gada duk hada wajen gwamna wai ba kan kadiyan mala idris ne ba amma ni ba ga ci ko da almajiri na ba ni ba ba ga ce ni ba <coughs> mujurumai to an hadu da yan rauna na ƙarya wasu da carbi na ƙarya kamar awar gaji to an hadu a gidan gwamna yan ciwa-ciwa suka gama aka ba su kwanan daji su kowa kada rigar sai tafi <coughs> an yi sulhu an yi sulhu to to ƙarya kuke ba sulhu kin tana kotu kwanan can ma an shiga to ina magana kwanji sulhu da wa sulhu da gefe daya to ko kuka ce na zagi annabi haka ne ku yi sulhu ku yafe wa hakkin annabi kuna da haƙƙi hakkin annabi wani ya wa in dai kun yadda an zagi annabi a yi sulhu da wadda a yi sulhu cewa an yafe ma wadda ya zagi annabi hukuncin wadda ya zagi annabi ba ko ya tuba sai an kashe shi saboda hakkin na annabi ne annabi kuma baya nan ya mutu ba wadda sai yafe masa hakkinsa to ya kuma tare gidan gwamnati ko ce an yi sulhu har shi gwamnati yake cewa ai an gama yanzu an tattauna an samu magana an samu matsaya matsaya kan wadda ya zagi annabi kuna da hakkin ku yafe wanda ya zagi annabi in fa na zagi annabi hukunci na fa kisa ne ko na tuba haka malamai suka faɗa don me hakkin shine manzo Allah ko baya nan kai yanzu Ahmadu ko wai kai ka saka yafi hakkin manzo Allah kai ba ma manzo Allah ba ko wani ordinary person ya mutu kai ka saka yafi hakkin sa to sai suka ce an wai an gama su an yi sulhu oh ashe dama ƙarya ne sharri ne ban zagi manzon Allah ba wallahi ban zaga ba kuma su sun sani sharri ne kawai dan inda ya zaki manzo Allah ba sulhu dan haƙƙin manzo Allah ba wanda ya yafi duk duniyar nan